يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث علي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce muna 26 ga watan Ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina <clears throat> wanda ya daidai da yau muna 21 ko 21 ga watan 6 shekara ta 2017 a makaranta ce ta ƙur'ani da take gudana cikin watan ramadana <clears throat> a wannan masallaci na sahaba mai albarka da ke kundila <clears throat> a jiya mun tsaya a kan aya ta 176 na jin ko a cikin suratu ala imrana yau za mu tsora kan aya ta 177 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا نعم. ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين نعم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب نعم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم نعم الله ملوك كيسي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم kada waɗannan da suka kafirta su yi zaton muna masu jinkiri ne kuma jinkirin ya zan alkhairi a gare su annama numli lahum khairul li anfusihim karfi zaton jinkirin da muke musu alheri ne a gare su innama numli lahum liyazdadu isma kadai muna masu jinkiri ne domin su ƙara sako su ƙara zunubi walahum azabu muhin kuma suna da azaba ta wulakanci gobe kiyama Allah ya tsare mu ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah ba zai taɓa barin muminai a kan abin da suke a kai ba wato cakuɗe da su da munafukai hatta ya nizar khabisa min at-tayyib har sai ya rarrabe ya tantance tsakanin mummuna da kyakkyawa wa ma kana Allah li yutilakum ala al-ghaibi Allah bai kasance zai in kayar da ku ga gaibi ba wani abu na gaibi na Allah ku ce kun iya sanin shi walakin الله yastabi من rusulihi من يشاء sai dai Allah yakan zaɓa daga cikin manzanninsa wanda ya so ya sanar da shi wani abu na gaibi kenan fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu in kuka yi imani kuma kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim kuna da lada lada mai girma to Allah ya ce wala ya yahsabanna na kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim kada kafirai su yi tsammani su yi zato jinkirin da muke masu alkhairi ne a gare su kafiri za ka ga Allah ya ba shi lafiya wani bin ma ya ba shi tsawancin kwana a ba su dukiya ta kullo ta ko'ina su ne tattalin arziki na hannunsu siyasa duniya na hannunsu sai yadda suka ce ka gan su firɗa-firɗa lafiyar kamar su suka ba kansu haka nan dukiyar ita ma wani din yanayi na rayuwar duniyar nan komai fitai suna kafirci kuma wannan abubuwan na duniya na tsaro a gare su to kada su kafiran su zato wannan sakin talalar da ake masu alheri ne a kansu an fahimta da kyau kada su ake gaya masu karan kansu to balle ga kai mumini sai kuma ka kalli kafirai ka rika sha'awa wannan watayawar da suke da wannan jin daɗin da wannan abubuwa na duniyar ta ko'ina sun san duniyar sun sai da za su gudanar da ita kuma komai yana ta ƙaruwa na jin daɗin duniyar sai ka rudu su karan kansa Allah ya ce ka yi zaton wannan jinkirin wato imla shi ne a ɗan saurara ma mutum a mai sakin talala mai kamar sake in ji bahaushe Allah ya ce innama numli lahum liyazdadu isma kadai muna masu sakin talala ne da wannan jinkirin liyazdadu isma dan su ƙara sako da zunubi kan zunubi sai ka ga kafiri ba abin da ya dame shi ya bushi iskar shi ya sha yana ta ko zazzabi wasu ba sa yi ko ciwon kai wani kafirin baya yi haka kuma dukiyar sai ga yana neman ta ko hasara bai ta ko ina ga ta nan himilin dukiya ya tara haka nan kuma wajen faɗa a ji ga suna shan kanshi suna abin nan to duk wannan Allah ya ce ne masu ne don su ƙara sabo kan sabo sakin talala kenan ka san talala in ka ɗaure rago ko akuya ko tinkiya ko kana rike da shi duk inda ya wace ya ba sai ka je inda yake ka koro shi ba to wannan igiyar kaɗai za ka jawo yanzu inda kake wannan shine sakin talala Allah ya ce muna masu ne don su ƙara saboda su yi su gama dai mutuwa na nan sai ta zo duk wasu kwanaki da shekaru da jin daɗi da kafiri zai zai iya gama ya mutu a danna shi cikin ƙasa sanan gobe kuma ya game da sakamakonsa shi ne Allah maɗaukaki ke cewa walahum azabun muhim su kafirai suna da azaba ta wulaƙanci domin azabar da za a yi masu azaba ce babu ɗagawa babu sassautawa babu wani jin tausayi in sun nemi sauƙi sai a ƙara masu a sa mala'iku su rika gaya musu maganganu na izini, suna ƙara cusa musu bakin ciki a kan bakin ciki su nemi cewa a dawo da su duniya su gyara a ce a'a ai an yi kenan ba maganar dawowa kuma shin mai gargaɗi bai zo masu ba su ce ya zo ya ba imani da shi ba su yadda da laifinsu da kansu sai a ce su ƙara shan azaba kan azaba shine za a yi musu azaba ta wulakanci Allah ya tsare mu Allah ya ce ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah bai kasance yana barin mu'minai su ci gaba da zama yadda suke da wasun su takuda ba face sai Allah ya rarrabe tsakanin tsakuwa da aya ko tsakanin aya da tsakuwa shine abin da ya faru a Uhud kenan da yawa daga cikin munafukai in ba manzo da ake mai wahayi ba a gaya mashi da yawa mumine ba san munafukai ba ne sai da aka zo aka gwabza yakin uhudu sannan ta bayyana suwana da suwana ashe munafukai ne da gashi an shirya za a fita yaki sun shirya daga baya sun zuke sun ki zuwa sannan kuma sun koma suna maganganu wanda suke nuna alaman munafunci to shine Allah madaukake ke ta bai kasance yana barin muminai alama antum alaihi akan abin da suke a kai na suna haɗe da wasunsu wanda suke munafukai kenan Allah ya ce hatta ya khabisa min at-tayyib al-khabis shine munafiki kenan at shi shine mumini har sai Allah ya rarrabe an tantance saboda kada a ɗauka waɗancan su ne waɗancan haka Allah yake tun wancan zamanin har yau har gobe sai ga wani dalili ya auku wanda zai sa a gane wasu abubuwan da suke ba na imani ba ne abubuwa ne na sifofi irin na munafukai Allah ya tsare mu amma kana Allah li yutla'akum ala al-ghaibi Allah ya bai Allah wato Allah bai kasance zai tsinka yadda ku akan gaibi ba cewa kafin ai uhudu ku sahabbai ku iya gane cewa wani munafiki ne wani Allah ba zai maku wannan ba ya sanar da ku ku iya gane wane munafiki ne ba za ku iya ba wannan haka Allah ya ce kun gane da kyau sai dai duk da haka walakin Allah sabi min rusulihi man yasha Allah ya kan zaɓi wanda ya so daga cikin manzanninsa shi sai ya sanar da shi gaihi yadda haka tinkan ai uhudu annabi da dama shi ya san wani da wani munafiki ne har abokin sirrin sahu zai fata lemani yakan gaya mashi. umar wata ran ya zo saboda tsoron munafunci da yake saboda karfin imani irin na umar yake cewa ya ba shi labari ko shi ma yana cikin munafukai ne saboda tsoro har san munafunci iri biyu ne akwai nifaka munafunci wanda ya shafi aqida an-nifaqul aqdi akwai kuma nifaqul amali munafunci na aqida wanda mai shi zai iya bar musulunci abin da ya kudurce kafirci ne da abin da yake faɗi ƙarya ne sana akwai munafunci na aiki wanda za ka yi aiki irin aikin nan munafukai ne amma kana nan ko yana nan a da'irar musulmi irin sun an alkawari da kai ka saba in za ka yi magana ka girba karya da irin waɗannan suna daga cikin alamomin me munafunci amma munafunci na aiki ba munafunci na fita daga da'ira ta musulmi ba ba za ka yi alkawari da wani musulmi za ku haɗu ƙarfe goma ya saba ka kira shi munafuki tashiri ba a sai dai ka ce yi aiki irin na munafukai amma ba ba ne. wato aiki ne irin na fasikanci Allah ya tsare shi Allah subhanahu wataala yakan yi tsinkayar gaijinsa ga manzanni ya zaɓi wanda ya so ya sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi shi ma kuma daga sadda ya sanar da shi wannan abin ya tashi daga gaibi a wurinsa don an sanar da shi shi manza. Mun gane da kyau dan wani abu gaibi na ubangiji ba mai sanin sa sai shi Allah madaukake ce fa aminu billahi wa rasuli ku imani da Allah da manzansa ana jaddada ma muminai da musulmi su tsaya su sani kullum mafita da matsira ita ce imani da Allah da imani da manzo suna cikin rukunan imani kai imani da Allah kai imani da manzanninsa rusul zan iya na rasul imani da Allah da imani da manzanni gabaki ɗayansu Allah ya ce wa in tuminu in kuka yi imani na yadda yake na hakika ba irin na sun Abdullahi bin Ubay ba <clears throat> wa tattaku kuka ji tsoron munafunci kuka bi dokokin Allah falakum ajrun azim kuna da lada lada mai girma a wurin Allah ita ce aljanna Allah ya bamu ya Allah ya ce ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير نعم الله مدوك كيتي ولا يحسبنكم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم kada waɗannan da suke rowa da abin muka ba su wato abin da Allah ya ba su ta falalarsa ta dukiya kenan to kada rowar da suke da ita su yi zaton khairar lahum alheri ne gare su abin da ake nufi waɗannan da suke rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa ta dukiya kenan to kada rowar da suke su yi zaton alkhairi ne a gare su bal a'a huwa sharrun lahum sharri ne a gare su sai yudawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah da sannu gobe ƙiyama za a rataya masu abin da suke rowan nan da shi gobe ƙiyama a wuyansu walillahi mirasu samawati wal Gadon gadan sammai da ƙasa fa na Allah ne wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah masani ne sani na ciki da waje game da duk abin da kuke aikatawa ya ba ku dukiya ku rowa ku ki ba da zakka to Allah yana sane ya san me ya ba ku ku yi rowa ku ƙi sadaka an ce ku yi ku rowa ku ƙi siyarwa ku ƙi taimakawa duk Allah ya sani ya san me kake da shi yadda kai yadda kai ka san abin don kafin ma ya baka ya san abin kuma kai ya san ka kuma ya ba kuma ya san abin da ya baka an gane da kyau <clears throat> wannan ayoyi masu ban tsoro musamman ga su wanda suke harka irin ta dukiya wanda Allah ya ba su dukiya a ga akwai ban firgici Allah ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima Allah min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗannan da suke rowa da abinda Allah ya ba su na falalarsa ya ba su ashe dukiyar asali ba ta su ba kenan ta Allah shi domin ya ce min fadlihi duk wata dukiya da ka ganta hannun mai ita falala ce ta Allah ya ba shi ya gaya zai yi shi yasa sai aka ce wato abinda da Allah ya ba su kaga Allah ne ya ba su abin kamar misalin da nake mana mutum ya baka dubu goma shi ya baka kai ka san shi ya baka ko yana bakan nan kuma ya ce ɗauki dubu ɗaya ka bayar haga ba za ka yi rowa da abin da shi wanda ya ce ba da dubu ɗaya da wahala ka yi rowa dubu ɗaya da ya san kai ka san shi ya miƙa maka ko ba wani ba shi ya baka ita yanzu ya danka ma kuma ce to ciro dubu ɗaya ka bayar ka rike nawa kenan ka rike tara ba da wahala ke rowa ka ki domin in ka ki ba wanda ya ce ka ba wa ka hana anan shi ka hana tunda shi ya ce ba wancan shi yasa ake cewa man zallazi yuqridu Allah ƙararren hasana waye zai baiwa Allah rance rance mai kyau mun fahimta da kyau dan Allah ne ya baka kuma sai ce to bayar in kuma ya ce kaga wanda ya baka dubu goma ya ce bawa ne ai ba shi zaka maima da dubu ɗaya ba a wane zaka ba shi ya ce ka ba wane in ka ba wane wa ka ba shi ka ba in ka hana wane fa shi ka hana to shine a nan Allah shi ya ba masu dukiya dukiya sai ce kada rowar da suke yi malamai sun fassara wannan rowa bisa hadisin bukhari da muslim da cewa rowa ce ta wajibi kafin ta mustahabi yadda hadisin ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ibn kasir ya kawo shi anan dan ya fassara wannan aya cewa ma wato ainihin a cikin ruwayar yake cewa man atahu Allahu malan falam yu'ajji zakatahu wanda duk Allah ya ba shi dukiya amma bai ba da zakata ba wato mustila lahu shuja'an aqra za a mai da wannan dukiyar za a mai da ita macijiya ko maciji aqra shine kumurci hausa suke fassarawa wani maciji ne murɗe ƙato, wanda yake akara ɗin yana da kora a kan shi kamar kora kasan mara gashi kenan to haka yake baƙi irin kan to yana da daji ya fi sauran zai da daji shine a nan aka ce wato shuja'an akara za a mai da dukiyar tashi Allah da ikonsa gobe kiyama sai ta zama wani maciji kumurci baki mai kora lahu zabibatan yawm al qiyama za a rataya masa shi wannan macijin zai kananna shi gobe kiyama wanda sai da maciji ta ko irin nan duniya ya khuzun bi lahzamatai yani bi shiqai zai kama nan wuyan shi ya bude bakinsa macijin ya shaƙe shi a nan wuya kuna ganewa ya ƙulu sai ce ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyar nan taka ta duniya ni ne taskan nan taka da ka taskance sun matala hadhihi aya abu huraira ya ce sannan sai manzo sallallahu da ya gama karanta wannan hadisi sai ya karanta wannan aya wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli kada waɗannan da muka wato da Allah ya ba su dukiya ya ba su daga falalarsa kada waɗannan da suke rowa daga abin da Allah ya ba su na falalarsa kada su yi zaton alkhairi ne a gare su sai annabi ya karanto wannan aya saboda haka ana so a nuna mana kenan wannan hadisi fassarar gaba da Allah maɗaukaci ya ce wato sayi na ma bakhilu bihi yawmal qiyamah za a rataya masu wannan dukiya gobe kiyama to shine wancan maciji da annabi ya fassara ratayawa dukiya ce za ta koma maciji sannan sai macijin ya zo ya kanannaɗe shi a waya sannan ya buɗe bakinsa ya shake shi ya rika ce mai ni ce dukiyar nan taka ni ce taskan nan taka da ka taskance ka ki ba da haƙƙin Allah ka ki ba da haƙƙin bayi a ciki haka zai dinga mashi wannan yana saran shi yana cizon sa alama na cewa mai hana zakka kenan a duniya kaga wannan magana tana da zafin gaske in kuka duba cewa zakkan nan ba wai ba ne a zakka dan yanzu muka yi misali ka ba ba ka dubu goma ce dau dubu ɗaya ka baya ai ba ciwo ka zauna da dubu tara ba zafi to ba can 10% bane ita zakka ina jin kwata ne ko eh shine kana da miliyan 40 ka dau miliyan 1 ka baya, miliyan 39 na kali halan malak ka wanke ta ka tsarkake ta ka cire haƙƙin Allah ka haƙƙin bayan Allah a ciki an gane da kyau ita dukiyar ka tsaftace ta kai kuma ka tsaftace ranka dan ka abin da Allah ya ce sannan za ta tsare ta daga annoba da ka iya auko mata sababin gurɓata ta da wannan miliyan ɗaya ta bayan Allah da ta hana in ko ka cire sai wannan cirewa ya zama sababin albarka sai Allah ya sa mata albarka da masu dukiya sun san falalai yin zakka da yin sadaka da ba su hana zakka ba kuma da masu dukiyar suna zakka jiya da ta kamata da ba a shiga halin da ake cikin nan ba inda in ka ɗauka nawa ne yake da miliyan ɗari da kaza miliyan kaza da kaza a yau a nan cikin kano ɗin nan suna da yawa wanda za ka jina da miliyan ɗari ɗari da ashirin kaga ɗari da ashirin miliyan nawa zai fitar miliyan uku sai miliyan uku yau ka fito da ita a cikin mabukata ai za ta kai rage zafi ko dan wajen masu matsala abinci za su iya saye masu matsalar tufafi za su iya ɗinka masu matsalar biyan kuɗin yaran su na makaranta za a ɗan rarrage ba ce kowa zai fita da ya dace eh masu hamshakan kuɗaɗen nan da suke ga sunan magana trillion ake ba maganar miliyan ba biliyan yanzu to da a ce za su fitar yadda ya dace su buga da wannan lissafin da muka yi su fitar da kashi ɗaya bisa arba'in ina tabbatar maku za a ji saukin da ake ciki oh, balle kuma ce su haɗa kuma da ta taɗawu'i wannan miliyan talatin da taran ita ma ka sake fitar da wata hudu ka riƙe talatin da biyar ka je yi taifi sabilillahi ku gani ya dukiyar Allah zai mata albarka kuma ya wannan mai dukiyar zai sami ƙauna wurin talakawa zai sami addu'a yadda zai rika jan addu'a domin wani matalaucin kila addu'a ma da zai rika mai sai rika addu'ar wanda din nan raƙumar shi ta ɓata ko da guzurin sa kai sai ma ya rika mai addu'a ya manta da kanshi shi wallahi sai rika mai shi miske wannan mai kuɗin addu'a sai rika manta da kanshi to amma masu kuɗi da dama ba su gane ba akwai masu kamantawa a cikinsu amma galibinsu akwai matsala Ko a tashi zakar a yi ta baya da ya kamata ba kuma yadda ake ɗaukar dukiyan kuma a je a ta wasu abubuwa can wanda ba su ake bukata ba na almubazzaranci na abubuwa Tana nan najeriya ka ɗau dukiyar ka ka kai ƙasashen arnan nan kuma da dirar da ka mutu ba a tabbacin cewa ta dawo ƙasa akwai hasara akwai lalace da tushen nan al'umma kana fama da yanayin da take fama ba za ka lura da abin da ake ciki ba Allah ya ce ka yi ne dukiyar nan asali ta ciki amma mutum ya ƙi ya ƙe madagar a ta wa'azin ya ƙi ji. wani ma baya ma sama ma shi ma yadda ma zai ji wa'azin ya tsatsare ya kukkule duka ba ma ya kusanta inda zai ji wa'azin to ka dubi ayar gaba mai Allah ya ce dan ka san cewa in ka bayar in baka bayar ba sai Allah ya ce walillahi mirasu samawati wal ard gadan sammai da ƙasa duka na Allah ne ma'ana shi zai gaje duk filayen da kake da su fulotai ne wasu gidaje ne wasu kadarori ne wata dukiya wata ta kuɗi ko ta ne ce ce duk wani mai kuɗi da jini a duniyan nan zai gama ƙarshe Allah ji zai gaji komai don duk wani wanda ya taran zai tafiya ba abin da ya tara ɗan yau za ka ce wane ya gaba gadon masu wane 'ya'yan shi su ma sun gadon mawa ne to ƙarshe da duwa zai haɗa ya gaji shine Allah to tunda Allah ne zai gaji abin da ke samai da ƙasa me yasa sai da ya dan san maka abin da ya san maka ba za ka rika cire haƙƙin bayan Allah ba ba za ka rika kyauta da ihsani ba wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya ce game da abin da kuke aikata duka khabirun Allah masani ne khabirun wato wanda ya san komai da komai kiran shi kira khabir ko shi yake ce ma irin consultant din nan da larabci ko bara wanda ya kai ƙololuwa wajen bincike na sanin cututtuka da magunguna sai ka ji an ba shi wannan sunan to Allah shi ne khabirun duk abin da kuke ya sani ya ba ta dukiya ka je ka taskance ta a waje ka ki fitar da bayan haƙƙin bayan Allah ka je ka shiga duk gashi nan ya faman da yawa ake cin kina ba nan aka ce mana sadda ake abin nan ba sadda aka ce dala ɗin nan ta yi karanci a Najeriya babu su wanda suke da dala suka ce su sun san dalar da ke cikin najeriya ba ta amerika dalolin da suke a cikin najeriya a ɓoye duk an biya ko ɓoye kuɗin kawai don a shiga cikin bala'i eh, kuɗi sun zama dulatan bainal aganiya tsakanin masu su kawai suke juya kai miskini ba a ba a yi aiki ba ba kwangil ba ayyuka suna juya kai talakai da za ka aiki ka samu an riƙe kuɗin gam ba ba ta shiga ba ne wani talaucin ba Allah bane ya dora ma bayi su bayin ne saboda talaucin dukiya ya ba ku kun kama ku rike dukiya iri iri dukiya ta ƙasa ga ta ta ruwa a fita a yi noma yadda za a samu an ƙi haka nan dukiya irin ta su wannan ma'adanai ɗin suna nan Allah ya bayar dukiya ta ƙasa ga ta nan dukiya wasu Allah ya ba su sun rike gam a tsoro ake gwamnati ce wata gwamnati ce ba tsoranta muke yi mun ɓoye kuɗin mu sai ta kauce sannan mu fito da su mummunan zato ga Allah kullum da mummunan zato ga al'umma gwamnati ce ta zo wacce ba a kauna saboda haka duk wannan yan jari hujja din sun kama kuɗin su sun rike sai gwamnatin ta kauce kuma irin ta su shi kenan zo su gaba da ɓannar da su ko ba halin da muke ciki nan bane to wallahu bima ta'maluna khabirun ne Allah ya ce لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد نعم to wancan aya da muka tsaya karatunta malaman tafsiri suna cewa daga iyanan ne tun daga wato izga dauta da muka faro ana ta bayanin yakin Odu zuwa nan duk bayani ne to daga nan magana ta ƙare yanzu magana da za a shiga kuma daban amma maganar wancan da duk abin da muka karanto din nan shine magana kan yakin Odu da abubuwan da suka faru na izina a cikinsa da wa'azi da daukan darasi wanda muka ji a cikin karatu cikin da muka yi wancan magana jiya da aka yi aka yi na yi halar maganar sarki na wato abu sufyan wanda sani ya man gyara to gyaran a lokacin ko ni ne ban fahimta ba ko kuma yadda abin tun lokacin da ne bayanin so nake ce abu sufyan lokacin da ya je wurin sarkin wato rum herakal kenan herakalin rum sai na ce je wurin najashi shine kuskuren ba wurin najashi je ba wurin sarkin rum ya je ya je dan ya ɓata musulmi ke tambaya shi ya yake ya manzon naku yake yana cin nasara a yakin sa ana cin nasara a kan sai ce eh ce to shi wannan manzo ne na gaskiya kuma za a yi taka ma karshe shi zai wato shi zai rinjaye to karin manta wannan shine gyaran ma na Abu Sufyan din ne ba wai wancan ja'far da nace ja'far bin abi talib shine yajewa wa wurin najashi shi kuma abu sufyan ya je wurin sarkin rum an gane gyaran to yanzu wata magana ce nan mara daɗi sai dai Allah ya hakaito ta ga ta Allah ke cewa laqad sami Allahu qaulal ladina qalu haƙiƙa Allah ya ji fatan waɗannan da suka ce inna Allah faqirun Allah matalauci ne wa nahnu aghniya mu mu ne mawadata wa naktubu ma qalu Allah ya ce da sannu za mu rubuta abin da suka faɗi wa qatlahumul anbiya da ghairi haqqin da kisan da suka rika ma ba tare da wani haƙƙi ba wa naqulu zuqu azabal hariq kuma za mu ce wato a bisa abin nan din mala'iku kenan za su ce masu zuqu azabal hariq waɗanɗani azaban nan ta wuta ta ƙuna azabar wuta mai ƙuna gobe kiyama su masu wannan magana haka za a ce kuɗanɗani azabar wuta zalika ma qaddama li aydikum saboda abinda da hannayenku suka gabatar na barna kisan annabawa da cutar da musulunci da musulmi da wa anna Allah laysa bi zallamin lil lalle Allah ba azalimi ne ga bayi ba saboda haka wannan za a sakan kama su da abin da suke yi kenan imamun wato ainihin abdullahi dan abbas ya kawo mana wani asar wanda yake shi ibn kasir ya kawo shi anan na bayanin sababin zuli hajil aya yake cewa wata rana ne abubakar siddiq ya shiga kun san madina da akwai yahuda ko ya shiga wani gida ya sami taron yahudawa masu yawa a wannan gidan sun tattaru a gaban wani malamin su ana kiran shi fanahas fanahas da suka same shi wato da ya same su tattara a wurin shi a lokacin wato ainihin yana cikin malaman su ahbar nasu kenan yana koya masu abin da yake koya masu shi da wani kuma shi ma wato ainihin cikin malaman nasu ana kiran shi a ashiya'u saboda haka sai abubakar ya ce da shi kai san ka kai fanhas ka ji tsoron Allah kuma ka musulunta ina kiran ka karɓi musulunci ka ji tsoron Allah sai ce wallahi na san kai ka san Muhammad manzon Allah ne domin abin da ke wurin ku na littafin ku na abin da ya zo maku na bayanan sifofinsa da komai yana nan rubuce a wurin taura a wurin littafin ku taura da injila sai fanhas ya ce wallahi ya ababakar ma bina ilallahi min hajatin min faqari ya ce ƙeren eh, inda Allah ya ce kai abubakar mu ba mu da wata bukata a wurin Allah tun da shi fasiri ne hmm. wa innahu ilaina la faqirun ai mun ji shi mabukaci ne a wurin mu yana da bukata wai san san da Allah ya sauko da makaranta man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan waye zai baiwa Allah rance rance mai kyau to mun ji shi Allah naku mabukaci ne a wurin mu har ma yana neman mu bashi rance wannan magana fanhas ya faɗa mawa ya faɗa ma abubakar saboda haka ya ce mu ba za mu rankwafa ga wanda ya yake mabukaci a wurin mu ba da mu mu ne wadata ba za mu rankwafa mana ba za mu yi imani ba kenan da dai a ce mu ne muke da bukata wurin shi to sai mu mika wuya saboda haka sai ke ta da yana bukata wurin mu har zai ba mu rance sannan kuma dinnan eh, kai za mu ba shi rance sannan kuma bayan nan har zai kara mana wani abu ba an ce ba man zallazi qurdaha qardan hasanan wa nudha'ifuhu ko lahu adafan katira to tunda dai haka ne har yana neman zai ba mu ne za mu ba shi rance <laughs> kuna ganewa bakan magana dai ya faɗa ma abubakar iri iri saboda haka fagadi ba abubakar abubakar nan take fa ya fusata saboda haka yanin wato fadara ba wajaha fanhas darban shadidan dan take dauki hannu ya kwada masa mari a fuska mari mai tsanani kuwa to daga nan wa kale yace wallazi nafsi bi yadihi laula allazi bainana wa bainaka min al ahdi la darabtu unqaka ya adu Allah yace wallahi abubakar ya rantse da Allah yace na ranke da wanda eh na ga hannunsa ba dan alƙawari ma da ke tsakaninmu ba da ku ba za mu taba ko ba za ku taba mu ba an yi wani alkawari na yarjejeniya wallahi da na tsara wuyarka kaga mazaje kenan an taba Allah a gaban su hankalinsu ya tashi kuna fahimta da kyau ya faɗi wannan maganar ya ce banda haka da ma datsa wuyanka ne kawai da na da wuyanka saboda haka daga nan dai sai wannan fanhas ya tashi ya tungume ta turin manzo sallam ya ce ya muhammad ko absir ma sana'a abi sahiba dubi abin da abokin ke a wato ya mare ni kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi bakar ma hamalaka ala ma sana'ata sai annabi ya tambayi abubakar me yasa kai mai abin da kai mashi nan fa ce ya rasulullah inna aduwallah kada kala qawlan azima wannan makiyan Allah ya faɗi zance zance mai girma za'ama anna Allah faqirun wa annahum anhu aghniya abin ya faɗi maganar ba ta da daɗin faɗi amma tunda ta tambayan ya aka yi dole in gaya maka ya rasulallah ya riya cewa wai Allah faƙiri ne miskini ne su ne mawadata falamma qala zalika yayin da naji ya faɗi wannan gazitu lillahi min ma qala shi yasa nayi fushi dan Allah mun sana alghadabu lillahi ko ne fushi dan Allah shi yasa ne mai abin da ne mashi shine ainihin na mare shi a fuska saboda haka fajahida fanhasu zalika sai annabi waiwaya ya kalli fanhas kai fanhas haka akai tunda yanzu ba kotu ya kawo ba za a hukunci ya mare ka an tambaye me yasa ya mare ka ya faɗi dalilin marin haka ne hassan san ba hude, kawai fa jahida sai ya musa da kwata kwata ni ban faɗi ba to fa ne wa qala ma qultu zalika fa anzala Allah fi ma qala fal has alaihi wa tasdiqan li abi bakar ya Allah kwatsam sai ya sauko da aya aka tabbatar da gaskiya abubakar kuma aka karyata shi falhan shine Allah ya ce laqad sami Allahu kaga Allah ya ji kamar yadda ake da mata mai abin nan ko mai zahari da mijinta da kadi sami Allahu qaulan lati duka fi zawjiha nan ma sai Allah ya ce lakadi sami Allahu qaulan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya hakika Allah ya ji zancen waɗannan da suke cewa mu wato Allah fakiri ne mu ne mu ne mawadata kaga sun taru suna ta gaya ma junansu gashi gashi shi kuma abubakar ya shiga ya mai wa'azi ya shiga musulunci kawai ya faɗi wannan magana gaban sauran ba su musa ba tunda sauran ba su musa ta gari su ma sun yadda ke har yau haka fa abu yake yan uwa shi yasa kullum muke ma yan uwa wanda suke tare da masu maganganu marasa kyau na taɓa haƙƙin Allah ko haƙƙin manzo a gaban ka sai a ta faɗin kalmomi masu dace baka ce komai ba baka damu ba to in dai ka damu kamata yayi kai inkari amma a gaban ka wani ya zo ya ce shi ma Allah ne ko kuma ya faɗa ma Allah wata kalma ya ko ya yana yaban manzo yana ba shi sifofin Allah ko yana yaban wani shehi yana ba shi sifofin Allah ko na manzo sai kuma kana ji ba abin da ya dame ka wannan kuskure ne yan uwa kaga Abubakar da ya ji bai bari ba eh ba ce ake wa yanzu ka je ka sami har ne ka doke ba a'a kai mashi wa'azi kaga zuwa yayi ya gaya mashi cewa ya musulunta ko amma ya faɗi magana da ba zai iya hakuri ba kai ba sai ake ka dake shi ba wanda zai faɗi magana mara a'a kai mai wa'azi iya abin da zaka iya amma a yi abin a gabanka ko a jikinka ba ruwanka wani alama ce ta rashin imani من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان saboda haka kaga abin da abubakar ya yi yana nuna mana irin karfin imani irin nasu kuma yana nuna mana shi wannan ba yahude abin da yayi kuma duk abin da bawa ya faɗi har yau har gobe Allah yana yi wahayi ne kawai ya yanke balle a saukar a gaya maka amma lokacin da wahayi ke sauka ga shi sai je su faɗi magana su can sai a zo a sai aya ta sauka Allah ya ce ya ji magana yasa har yanzu ka san abin da bakinka zai rika furtawa ka san abin da gabanka za su rika aikatawa Allah yana ji yana ganin ka ilimin sa ya kewaye da kai kuma yana da iko a kanka saboda haka kun ga wannan aya tana nuna mana haɗari mai girma irin na wato aƙida bai hudu. idan ba yahude sharrin shi bai tsaya ga dan adam ba musulmi har mahalicci subhanahu wataala sai sun faɗa ma bakan magana to ina ga kai yanzu shi yasa irin waɗannan maganganun za ka yi ta su a can gaba za mu ji aya da aka haƙurtar da manzo da shi da al'ummarsa a kan irin maganganun da yahudawa suke faɗi ma musulunci da musulmi to allah ma sun ce mai matalauci kuma su sun san ƙarya ciki magana ce suka faɗi da Allah ya ce a ba da rance rance mai kyau ai kowa mun sha bayani akan shi rance idan wanda ka ba zai karo maka ai wannan ba rance ne wanda shari'a ce da shi ba idan na baka rance yadda na baka zaka mamman ba ƙari in ka karo wani abu ya zama ne ya zama riba kenan to amma Allah ya ce ka bayar da rancen shi kuma zai ninninka maka ashe kaga dama kamar misalin da muka yi dazu da Allah ya ce ka bashi Ya ba shi ka ɗauka ka ba ba bayan za ka ba in ka ba su kamar ka ba shi ne domin shi zai ba baka lada kuma tunda umarninsa ne ka bi zai ba ka lada bin umarni dukiyarka kuma zai haɓaka maka ita kuna fahimta da kyau saboda haka kun ga irin wannan magana ta yahudawa ba ta da kyau ta yi girman gaske shi yasa Allah maɗaukaki ya faɗa abin da ya faɗa masu gashi nan sai Allah ya ce wato sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da kuke faɗi shine gashi na cikin alqur'ani har duniya ta tashi ana karanta an rubuta shi ya zama aya ya zama in ka karanta a lada za ka samu jihar shi ɗaya lada goma abin da suka faɗin an rubuta shi gashi nan sanaktubu ma qalu abin duk kuke faɗi za mu rubuta shi wuri daban-daban cikin qur'ani na maganganu da suke marasa kyau an faɗa mana shi a cikin alkur'ani wa al anbiya da kashe annabawan da suke da gairi hakkan sun kashe zakariya sun kashe yahaya annabawan Allah daban-daban suka kashe shi ma an faɗa mana cikin alkur'ani Allah ya ce wa naqulu zuqu azabul hariq sannan gobe kiyama mu gaya mu mala'iku su gaya musu kuɗan na azaba wuta mai kuna hariq sunan gobara kina da larabci al hariq abinda zai rika ci balbal kawai to wuta mai ci balbal cikinta za a saka su yahudu masu irin wannan halayya in ba su tuba ba kafi mutuwarsu eh haka Allah ya ce za mu ga mala'iku su ce ku ɗanɗani wuta mai ci balbal Allah ya tsare mu saboda me za a gaya musu wannan zalika ma qaddamat aidikum saboda abinda hannayen ku suka gabatar hannu ka sa ku kashe annabawa an ka sa ko cutar da musulmi har yau har gobe rubuce-rubucen da ake na cartoon na shari a yi hoton manzo a yaɗa don a zagi manzo a yi magana a zagi musulunci a yi waye har yau har yau sun daina ne yi fim a shirya shi na ƙarya tun da ga yadda yaƙi ga yadda musulmi suke yan ta'adda ne yan ta da zaune tsaye ne yan zubar da jini ne yan kwashe dukiya wasu haka fa ake fim na ƙarya ba da hannu suke ba Ku duk abin da suke zalika bi ma qaddamar aidikum abin da hannayen suke ta abi shi yasa yan uwa shi kullum in ka san musulunci ka karanta qur'ani duk wani abu in ya faru na kafirci ka karanta shi ba farau bane ga a ce yau yahudi na yanzu da kafirai yanzu suna abubuwa na aibata musulunci da musulmi ai ga Allah ya ce dama su tuni ko abin da suke na hannayen hannayensu kaga tuni suke tun zamanin manzo kuma har yau har gobe sun fasa ne zo su gaya manzo bakan magana su nau suna yi har Allah ya hana sahabai kar su gaya mai wala ta ko dinan ko za ta qulu ra'ayna wa qulu zurna kaga duk ba bakan magana ba ce iri iri tun annabi na da rai sun ta gaya mai maganganu sun so su kashe shi suka gayyace shi gidansa a Madina ya je ashe dutse suka dora sama yana zaune gindin katanga ashe an dora katin dutse gida ake sai ya zauna a mirgino mai shi su kashe shi aka yi annabi wahayi aka gaya mana aka ga tsagam ya tashi to irin wannan kule-kule nawa suka yi hmm? ba yahude fa ke na yan uwa to abin mamaki a yanzu ba wai su abin da suke abin mamaki kana musulmi wai kana son su kana musulmi kana koyi da su kana musulmi aqidar ka kusan ga ta musulunci ka kullum kai ba ka da wani abin sha'awa abin koyi abin burgewa sai yahudawa da yan baran nan su munafakai. kai ba za ka tsaya ka san qur'ani ka rike shi ka san musulunci ka rike shi a sai kullum kokari ka tafi ka je ke koyi da makiyanka to sai mai hattara yan uwa mutanen nan yahudun nan qur'ani gashi nan arara abin da ya gaya mana halayya su saboda haka Allah ya ce wa anna Allah laysa bizallami lil abid Allah ba mai zalunta bayan sa bane duk abin da kaji Allah ya ce zai masu zai kona su zai kaza ya tattali wuta ya waye ba zalunci ba ne adalci ne na ubangiji abin da suka yi ne za a yi masu Allah ya tsare mu da kafirci da munafunci mai Allah ya ce الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتي يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير نعم الله ملوك تيكتي الذين قالوا إن الله عهد إلينا wato waɗannan da suka ce inna Allah ahida ilaina Allah ya yi mana alkawari Allah nu'mina li rasulin ba za kada mu imani da wani manzo mun yi alƙalla ya mana alƙawarin cewa ya ce kada mu imani da wani manzo hatta ya ake na bi ƙurbani ko har sai ya zo mana da wata sadaka ga tanan takuluhun nar an aje wuta na ci to sannan mun ga yayi haka to sannan za mu imani da shi qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati Ka ce masu to ai ja kuma rusulun min qabli wasu manzannin sun zo muku gabani na bil bayyinati da hujjoji da dalilai sannan wa ladhi qultum har ma da abin da kuke faɗin domin ni kaɗai aka halatta mu cin ganima na samu amma su irin wannan in sun tattara din wuta take saukowa ta cinye ai an yi haka shine wa ladhi qultum abin da kuke nema din wai ba za ku kun yi alkawari da Allah ba za ku imani da wani manzo ba sai ya zo maku da wata sadaka da aka aje ga tanan wuta na ci sannan za ku imani to ai hakan ya faru gabani na a manzannin da aka yi ko kafin ni kuna ganewa da kyau fa ne maqataltumuhum me yasa kuka ma rika kashe su in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya me yasa su ba ku imani da su ba abinda kuke nema yanzu sai kun gani za ku imanin ai su sun zo muku ne da wannan ayin, da wannan hujjojin me yasa ba ku imani da su ba ba ma imanin ba ba ku gaskata su ba kuma ba ma gaskata me yasa ku da kashe su kuna ganewa fa in kazzabuka ana shi da nabi in fa sun karyata ka wannan yahuda na zamanin ka ko wa qad kuzziba rusulun min qablika sun fa karyata manzannin da suka zo gabanin ka kai hakuri halayya suke dabi'a suke ja'u bil bayyinati والزبر والكتاب المنير sun zo masu da hujjoji da dalilai da ayoyi والزبر sun zo masu da zabura wal kitabi sun zo masu da littafi mai haske amma duk da haka sun imanin ba zo ba ba an zo masu da taura injila zabura sofa ibrahim sannan kuma shi ga qur'anin mai haske da aka zo sun yarda da shi saboda haka maganar cewa su ba za su yi imani ba sai sun ga kaza sun ga kaza can ma haka suka ya ake da nabi Musa ke da suke sai la nu'minu laka hatta tara Allah jaharatan arife fa abin da suka fadi fa nan. ai wannan su ce kaza ai masu ai wannan karshe dai suka ce ba ma za mu yi sai mun ga Allah karara to zuma wannan akida yau yau za ka ce mai wannan akida ya zama abin kauna a gare ka kuma shi kullum so yake hana ka addinin ka ba wai ga yake kai ke zuwa nashi ba ba ka taba ji ina jin a Najeriya an ce yau ga wani an turo shi bai hude ne zai zo ya yahudanci a Najeriya ko ka taba ji ko arewacin Najeriya ko kudancin ta ko Afirka ka taba ji san da gaje ba yahude ne an turo shi da kuɗi zai zo ya da'awa a shiga yahudanci ka taba ji wannan babu ba so da su jini ne suna ga ma ba jinin su bane da kake a cikin jinin aikin banza kake addini ne na sai mai jinin ba ma abin mamaki wai yanzu wai wai ha a cikin bakaki bakaken afirka wai har da ma wani ma dan najeriya shi ma shi ma wai wai wai bai hude a ina ya kwaso ya hudanci ina ya je kwaso shi ko a isra'ila ko a can da ya je zauna aka ci ma yayin da aka ci ma din koko to ba yahuda ne mana tun da su za su ta zuga shi ya zo ya tada fitina ƙasa a yahudanci dama da na jinin nasu sannan da na aƙida wanda duk ka zama aikinka kullum fada da musulunci da fada da musulmi da ƙoƙari rushe shi ai wannan shine yahudanci ko dama ba yahude ne irin suna nan ana ta fama da su sune kullum su dai a zauna lafiya ba su so bai fitina kullum to Allah ya mana maganin su kaga anan aka gaya mana ga a su yadda suke wai wai su sun alkawari da Allah to ina aka yi alƙawarin? a ina Allah ne zai ce yi imani da manzan da ya aiko da shi kaga wannan wata ƙarya ce gingine da suka yi mahalla haka suke to shi yasa sai aka ce ai ba haka ba ne? in ko da haka ne me yasa ba su imani da manzannin da suke kafin wannan ɗin ba Can manzanni na baya kafin manzo idan suka je suka yaƙi suka samo ganima to wuta ce take saukowa daga sama kawai sai ta kone ta shi kenan haka nan wani abin da za a zunan sadaka za a ce ka je ka tara an ka tara ka bar shi a wurin sai sai wuta ta cinye shi to shi ko annabi ba haka ba shi falalar da aka yi man ya je yaki abin da ya samo ganima ce a yi amfani da abin ba falala ba ce wannan sannan sadaka ka ba wanda za ka ba ya amfana to wai sai suka ce sun zuba za su imani da manzo ba sun alkawari da Allah shi ma sai ta zama irin ta waɗancan kuma kun san ƙarya ne ko da an maannabi hakan ɗin, kuna jin zan su imanin ba ta gabata ba tsakanin su da Musa da yawa alaihi salam sun yin yasa sai Allah ya ce ai ba haka bane ai abin da kuke faɗin nan kad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati ko abin bil bayyinat wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum me yasa ba nan kun ga raddin da ake ba sai ake me yasa ba ku imani da su ba mun aiko muku da manzani me yasa ma ku kashe su manzani, ko ka san a aiko mai a dan aike a ki karɓar abin da ya faɗin ai shi ya sauki to ba ma kin karɓan ba sai kuka kashe su to me yasa ku kashe su kaga kenan yanzu mu al'umman manzo sai mu fahimta wacce magana ƙarya ce ga abin da suka yi a baya an ba mu labarin su kuma har yau har gobe haka ne duk inda ka ji yau a duniya ana tada bala'i na kashe al'ummar musulmi da cutar da su ruwan ka bi a hankali ka bincika sai kaga akwai hannun su wannan mutanen ko mubashir ko gairu mubashir ko kai tsaye ko kuma ta karkashin ƙasa haka take ko ina in ka ji an kasa zaman duniya an zaka zaman lafiya a duniyan nan can ana fitina can ana yaki har fa tsakanin kafiran fa sai kaga da hannun su yadda za su hana a zauna lafiya sai dai kai in baka fahimta ne ko baka karanta qur'ani ba to kiran ba za ka fahimta ba Allah ya sa mu gani Allah madaukaki subhanahu wata'ala yace wato ainihin falima muhum in kuntum sadiqin fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika in sun karyata ka to ai karka damu san karyata manzannin da suke gabanin ka ja'u bil bayyinati wa zubur wal kitabil ya Allah كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نعم الله مدوك كيتي كل نفس ذائقة الموت قوة لي سيتاتا أن متوى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة سيدي توفون ujurakum wato za a cika maku ladan ku gobe kiyama innama yawmal kiyama da sannu za a cika maku ladan ku na abin da kuka aikata gobe kiyama na alkhairi za a cika maku shi za ku gani na sharrin ma kowa zai ga kayan shi ba abin da za a koyi ba man zuhziha anin nari duk wanda aka nisantar da shi ga barin wuta wa udkhila aljannata kuma aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya rabauta Allah ya samu rabauta wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniyar nan ba komai ba ce face dan jin daɗi na rudu mata'ul ghurur wani dan jin daɗi ne na gururi wanda zai rude ka in ba kai hattara ba sai ka ga kamar da wama za ka yi ko kuma shi daɗin da wama zai wanda kuma babu wani daɗi da zai da wama a duniya duk wani daɗi da ka sani sunan shi ƙararre daɗin ƙuruciya daɗin eh, lafiya daɗin eh, kuɗi daɗin mulki da komai sunan shi ƙararre an fahimta da kyau mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur wata yar Allah ke cewa kullu man alaiha fan duk wanda ke kan wannan kasar sunan shi ƙararre wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangijin ta shine zai saura shi zai wanzu zul jalali wal ikram ma'abucin girma da ɗaukata. so idan haka ne ne yan uwa na damuwa da ruɗewa da duniyar nan idan kai rufe ref so kake ka ce kai ba halal ba haram ba ruwanka da wancan halal ne wancan haramun kai idan ka rufe kawai to me na damuwa inda za ka bari yan uwa dole mutuwan nan sai ta zo ta samu ta same ka tunda an ce kullu nafsin na da rai kana da rai dukkan mana muna da rauka katul mauti ran za ta ɗanɗani mutuwa yan uwa wa inna ma tuwa fauna ujurakum yawmal kiyama sannan a cika maku ladan duk abin da kuka yi da gobe kiyama na alkhairi in kun yi za a cika maku ladan ku cikin ba kwange ba irin nan ne ba ce za a yi a ce za a yi sunan wani abu mai ake kiran shi eh? wurin ma'aikata dan yanke wani abu wato babu shi ko kuma wurin kaje kamfani a ce za a rika yankan ma wani abu ko kuwa a wurin mai gidanka babu abin da kai komai za a baka shi wa fauna ujurakum yawmal kiyama za a cika maku ladan ku gobe kiyama ba abin da za a tauye maku za ku ganshi babu gara babu zago Allah ya ce fa man zuhziha anin nar duk wanda aka nisantar da shi daga wuta sannan wa aka nisanta da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka saka shi aljanna fa faqad faza wato ya rabauta kenan ai min min jannatin na wa ko min jambin nari wa naja minha wa sannan wa udkhila aljanna fa faqad faza kull alfawz aka nesantar da shi daga wuta sannan aka shigar da shi aljanna ya rabauta dukkan rabauta shi kenan ya huta ya inganta cikin wani hadisi wanda manzo sallallahu ke cewa man ahabba an wato an yuzahzaha an nari wa an yudkhal aljanna falitudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wato manzo sallallahu alaihi kita duk wanda yake so a nisantar da shi daga wuta sannan a shigar da shi aljanna to ya kokari mutuwarsa ta riske shi yana mai imani da Allah wal yawmil akhir yana mai imani da ranar lahira sannan wale a ci ilan nasi ma yuhibbu an yi uta ilai ya rika zakke ma mutane ya rika je ma mutane ya rika ma mutane abin da shi ma yake so a yi mishi don fahimci ka'idan. duk mai so a nisantar da shi daga wuta sannan a shigar da shi aljanna to imani da Allah ya zama bangaren aqida zanzan ana ya da tashin kiyama lahira tana nan zuwa dan ya zama mutum ba zai shanta ke ba sannan ya rika jema mutane rika ma mutane abin da shi ma yake so su mai ba wanda yake so a ci amana shi ba wanda yake so a mai karya ba wanda yake so a yaudar duk waɗannan abubuwa to kai ma kake musu kenan Allah ya sa mu gani ai karshe su za mu tsaya a kan ta insha Allah لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور نعم الله ملوك يتي لتبلون في أموالكم وأنفسكم لسنو za a jarabce ku lallai tabbas za a iya jarabta ku a karan kawunan ku wato a kan kanku kenan sannan afuwan fi amwalikum za a jarabce ku cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kan wato karan kanku ko in ce kawunan ku eh wala tasma'unna min alladhina utul kitaba sannan da sannu za ku rika jin maganganu marasa daɗi daga waɗanda aka ba su littafi min qablikum gabaninku hmm. sune dai yahudu za ku ta jin maganganu na zagi da suka da aibatawa daga bakunan su wa min alladhina asrafu azan kafira da waɗannan da ainihin suke shirka su ma za su rika zagin ku da aibata ku za ku yi ta jin azan kafiran cutarwa mai yawa daga bakunan su ko da gare su ya Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin abubuwa masu ƙarfi masu nauyi na al'amura masu girma da ake bukatan ku yi ku yi azama wajen yin su haƙuri ta kawa ku su in dai kuka rike su wancan cutarwar su ba za su da maku komai ba wannan aya malamai suka ce ƙarin haƙurtarwa ne ga manzo da al'ummarsa game da abubuwa da za su iya samun su gasu na farko da na fi amwalikum za a iya jarabta ku a cikin dukiyanku ku sami kare tattalin arziki ku shiga wani yanayi har wasu ta kokari su ɗauki abin daga wanda ya yi shi zuwa ga wani abin halitta ko sanda Allah ya samar da ya saukar da arzikin ko ko tsadar mai din to waye a nan kuma ka ce wani ne ya sa tsadar ai Allah ne ya sa tsadar man tsada aka sami dukiyar duk da an samu wasu ba su taɓa garin abin a ƙasa ba wasu ne suke ta fantama wasu ko amma dai shi arziki in ya samu ko baka ci ba in dai da shi to dai shin nashi zai rika na sanka shine ko ba haka dukiyar Najeriya take ba dukiyar Najeriya arzikin yana hannun masu shi amma duk da haka dai da sun make kankan din dole ka ga dan dan shi dan shin da yana na so shine ake dan samun sauki a daɗin kafin man ya kare ya lalace to dai lalace kuma tunda dama su ke ganin jin daɗin kuɗin to shi yasa danshin masu dan samun danshin su ma babu danshin yanzu Allah ya sauƙaƙe wannan ibtila za ku iya samun shi kare tattalin arziki da yanayi na ƙasa gaba ɗaya ko na ɗaiɗaikunku ko ka ga kai da kanka kana kasuwanci abin ya lalace kana noma abin ya ƙi kyau kana kiyo abin ya duk wannan a cikin dukiya kenan ana wani yana sama ko bai sama? don an yi ya za ku yi haƙuri za ku yi ba raki za ku ce ba sai ku koma ku sake karatun tanasi me yasa sababin wannan jaraba da ake mana cikin tattalin ko laifin mu ne sai a ce istighfari kamar da muka ji bayan an je yaki an ci su nasara su koma su tana dama suna istighfari su koma su ce ko laifin su ne mu ma za ka yi kamata mu yi tattalin arzikin mu da ya kare yanayi duk abuwa suka lalace tarbiyya ta gurɓaci da waye to ko laifin mu ne mu koma mu gyara tsakanin mu da Allah mun gane da kyau haka nan abin da ya shafi rai za a yi ta kashe rawuka a yi ta zubar da jini ko a garsa wata gaba ko a waye shi ma zai iya samun ku za a iya jarabta ku da wannan shi ma an ku ya kamata ku yi ko ma ya kamata ku yi ku to ko laifin ku ne kuke ta saban Allah sababin saban ya kawo wanda za su ta zubar da jini din ko ba haka bane za ku iya samun wannan kuma koma za ku ku koma ga Allah ku karatun ta natsu ku gyara laifuffukan ku sai Allah ya yi maku haka nan Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum eh wa min alladhina asharaku adan kaseera za ku tajin cuta mai yawa daga waɗannan da aka baiwa littafi gabaninku sune yahudu da nasara yahudu da kiristoci ita cutar da ku maganganu iri-iri da bayani ne nan ɗazu a je a zana hoton manzo don a cutar da ku a faɗo wata magana ka ji kamar zagi ne a ɗau ƙwar'ani a aibata ai waye ne masu san musulunci a rika cutar da su za ku ta samun azan kasiran Allah dai fai faɗa mana yanzu ne abin mamaki in ka ji ba yahudu na cutar da musulmi ko kirista ai abin mamaki musulmin da kuma zai kaunace su musulmin da zai zama tare da su musulmin da zai taimaka musu wajen cutarwa dan dai inda za su cutarwa sai sun hada kai da wani mai da'awar musulunci ko ba ka ce ba duk inda za su yaki za su hada sai sun dau wani mai da'awar musulunci sun hada sannan yadda za a ji a ta kashe musulmi shi kuma ya ta ba da makamai ko a saya ko ya bayar kyauta ko ba ka ce ba Allah ya samu gane abin da Qur'ani yake mana magana Allah ya ce za a ji to in kun jin me magani me mafita da Allah ya kaddara sai wani lokacin ya jarabce ku da wannan abubuwa sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku in dai kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah hakuri akan bin dokokin Allah hakuri akan barin saban Allah hakuri akan abin da Allah zai jarabce ku na alqaza wal qadar rasa dukiya rasa lafiya rasa wa waɗannan ka haƙura to sai ka ga sababin haka sai Allah ya maku maganin waɗancan wattaqu kuma ku wattaqu ku tsoron Allah shine jin dokokin Allah sau da kafa da kuma nisanta hana-hanansa sannan sai Allah ya ce fa inna zalika min azmil umur wannan yana cikin abubuwa masu nauyi wanda ake so kai azama ka rike haƙuri ta kawa haƙuri ta kawa haƙuri nau'i uku nan mun faɗe su da kuma ta kawa ka bi dokokin Allah sau da kafa ka nisanci hana-hanansa in ka sami wannan to al'amari ka ɗauka mai girma kuma Allah zai tsare ka daga sharri masu shari da fitinan masu fitina Allah ya sa mu dace na ganin za mu tsaya ba mu san tayi ko ya zama shine karshen karatun mu na bana ko kuma tayi gobe mu zo mu dan ƙara wani abu sannan kuma sai gobe mu rufe muka rufe rana ta 27 Allah ya kai mu dan a ɗan bayan uwa dama wanda suke daura halarta kullum su samu zai su yan shirye su na sallah da kuma sha'anin kula da wani nauyin kila da ke kansu in ba haka ba da sai mu ce mu ci gaba mu sauke surar kila muka yi ashirin da gobe ashirin da bakwai muka yi da takwas kila ma gama surar ko amma kila wasu kuma za a takura musu domin kila wannan eh? a gobe ba za ta sauku ba rana ɗaya o oh, o oh, a ribe sai kama ya ce a sauke gobe to a ribe ko eh, abin da ke gabanmu ba zai gabda zai gamu gobe sai mu takura mu gama gozan to amma cin da abubuwa ne ake yin su cikin sauki ko kuma ni ina gama sai mu gode ma Allah ban taba tsammanin za mu iya karatun ba fashi ba ba tare da wata larura ta jitta da za a kasa karatun ba saboda kun ga mai zan baki sai da ya fashi ayin afuwa mai karanta tambaya ransa baki lafiya mai zan baki lafiya lau amma mai karanta sai da ya zazzabi bai zo ba shi ma mai aikin ka ga waya shi ma kun ga da akwai ranar da bai zo ba domin ma din ne Allah ne ya tsare aka yi ta dai Allah ya sa ba mu sami faki din ba gobe sai mu zo mu ga yadda da abin za mu taba mu taba sai kuma kamar yadda muka ce mu abinda muka dan koya wurin malaman mu na gaba duk karatu a rika hada shi da nishaɗi wani ɗan abu da za a yi dariya a yi murmushi duk zuciya ta saki sun ka bata ma wani rai a yafi wana wannan duka ƙarshe ba zai sha Allah nake ga inda sauran lokaci kuma sai mu yi Allah ya sa abin da muka karanta ya zama shi shiga mu aljanna Allah ya sa ya zama karɓaɓe Thank eh, you. muna karasa ah, an tuna man ko alkawarin da muka yi jiya kuma na ga fuskokin uwa alama sun zo da shiri sosai ko an zo da shiri mai kyau ka saurari karatu kuma za ka ba da wani abu na sadaka ga kanka ko yawa mun ji ɗabi'ar yahudi su domin a cikin zuciyarmu babu babu wannan muna ba Allah rance muna ba kanmu ne ina nan aje insha Allah to je muka yi yau za a sake zagaya ko da bari mu fara ni kana sai a zaga yan uwa kamar yadda muka yi alkawari cewa abubuwan nan mu za mu kula da su da kanmu kowa abin da Allah ya hore mashi ya fitar ya bayar sadaka ce jari ne ka ajiye makanka insha Allah fatan mu gobe kiyama za ka ganshi kamar girman dutsen Uhudu kuma ka bayar da farin ciki duk ibada ana so ka yi ta kana son ibadar kana jin daɗin ta domin son wanda kai dan shi kana son Allah ita kuma sadaka dan shi kai kana son ba da ita haka karatun nan da muke mu rika yin shi tare da farin ciki da jin daɗi ba kana yi ba kamar an takura ma haka sallar dare da muke rika yin ta da sakin rai ba ka zo ba kamar fuska murjike rai a ɓace tana jin kamar an matsa maka ne ba a san haka duk ibada ana so ka yi ta da jin daɗin rai saboda san wanda kai dan shi da kuma san ita ibada da kai dan shi Allah ya karba mana sadakokin mu Allah ya sa mana a mizani Thank you. malam mai tambaya yake cewa dangane da magana da kai akan gululi malam kamar aka kawo kaya mahaifi ya kawo kaya a gidan mutum na ci kafin a raba sai na ɗau wani kaso na ci malam shi ma ya shiga yin wani to kafin amsa tambaya alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah akwai dan uwa alhaji ya kila da ɗalibi ne na wannan makaranta ba mata azumi ba kadai duk karatuttukan da muke na asatuttuka na tafsiri da na nan yana nan tare ake da shi ubai da lafiya yana asibiti kwanci an kai shi asibiti yanzu yake neman addu'ar mu gaba ɗaya da ku Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadarsa Allah ya sa ya zan kafara dukkan marasa lafiya ma Allah ya bashi lafiya mai tambaya cewa an kawo kaya a gidansu ya dau wani abu ya ci to wannan ya danganta a kayan kaya iri iri ne ko wai abinda in ka ci lallai kila kayi laifi akwai abinda ko ba wani laifi bane abinci ne an kawo a cikin gida wanda kuma dan ka dan ɗauka ka ɗanɗana wannan ba a kiran shi bulu, amma akwai abin da kila ba ta duk kowa ya taɓa ba inda kila ba kai kaɗai ba ne wani abu ne da za a zo a raba gaba ɗaya kai ka je ka ɗau wani abu ci kafin a raba shi ma zai iya shiga cikin gululi ka yi laifi domin ba a baka ba ba a raba aka baka ba sai ka bari ki a raba ah. amma wani abu wanda ba wannan ba dan ka taɓa ba a cewa ya shiga cikin wancan wallahu wannan tambaya ke cewa ah, ya kwanta har zuwa ƙarfe sha biyu na rana sai amai ya kama shi malam ya yi amon sosai shi ne yake tunanin ko azumin ka ya karye ko kai yana to azumi amai ba ya karya azumi aman da ba ka karo shi ba aman da ya zo afuwan ba da haka ya zo maka ba kai ka nan ba irin wannan ba abin da ya shafi azumin shi wanda ya kakaro amai ne da ganganye shi ne zai iya karya masa azumi shi kuma ya ce ba kakaro ya ba saboda haka azumin shi babu komai na'am an wanda yake cewa ba ni da halin da zan fitarwa matata da 'ya'yana guda uku da kai da kadai to sai kai dai kake da halin fitarwa sai ka fita ka ba miskini amma ba matarka za ka ba ba don akwai siyarwar matarka a kanka eh? shi ne a matarka da za ka ciyar da ɗanka da ciyar wacce ke kanka ba ka ba su duk wata zakka ta farilla zakka ta farilla da ta fitr duka zakka ce kun gane to ɗanka da kike bai balaga ba ciyar shi na ƙarƙashinka, da matarka da ciyar wacce waɗannan ba ka ba su zakkarka kun gane saboda haka ba za ka ɗau wannan kwano ɗaya ka ba matarka ba ka ce kuna so ku ma Allah kamar waye kenan ta kuma ta ba ɗanka duk bai ba ka ɗauka ka ba miskini shi nan kai da Allah ya sa ka kirje saura kuma har aka sauko idi ba su da shi nan ta sauka a kan tunda ba su da shi a'lam Allah ne yake cewa yana son ƙarin bayani dangane da wannan maganar da ya wani ɗan shi'a yana faɗa cewa Allah ya alƙawarin duk wani mai kuɗi kafin a gama nisabin. sai talaka ya shekara arba'in a aljanna sannan zai shiga sai ɗan shi shi'a yake ce musu wannan harfe ya na saboda shi ma yana da jirga to akwai dai hadisai da suka inganta cewa lallai masu dukiya za a tsare sojan hisabi wannan tsarewa za ta sa su jinkirin shiga aljanna kafin wato talakawa su riga shiga wanda ba su da komai kafin sun ci wannan kuma ba wani abin mamaki ba ne kai ka san akwai misali in ka tafi iyakar za ka je shirinin za ka wuce da yadda kakka a hannu ko da wanda shi kuma zai zo da himilin kayan shiga kunkuna na jin kai da yan jakarka da za a dan bude a gani ka wuce da shi da duk sai an bubbuɗe an bude can an farke can ina jin kai ka san waye zai riga wuce shi wanda bai zo da komai ba ya wuce da yadda ka shi a rafe sai ya riga wuce wannan haka ne to haka shi ma wannan hadisai suna bayanin hisabi ne wanda duk abin da ka tara za a yi hisabi shi wanda kuma shi ya dauko Usman radiyallahu anhu ya saka cewa haishi dan kila yana so ya zage shi wanda kuma wata abu ce daban wata akida ce daban sadda ka ce dai masu dukiya sai an masu hisabi a ya suka tara ya suka kashe ko ma waye na ga bayanin aya isa ba za ka tsallake masu kuɗin lokacinka ba da zamaninka duk ka tsallake su ai sai can usmanu za ka ɗauko kai misali wannan kila akwai kanshin ko wato alamun san shi a zage usman ne kawai shi yasa ya buga misali da shi amma hadisai dan tabbas da su amma abin da shi yace wancan ni ban san wannan ba saboda haka shi kullum mai wata mummunan aƙida to yakan yi amfani da wata dama in ya samu domin kuma ya aibata wani ba tare da dalili ba Allah ya tsare wanda wannan yake cewa jalaba ta same shi da daddare to sai baki ya da ke farka ba har gari ya waye to malam a sake wanka shi na azumin sai na rasu ko kai azumin sai na lalace jalaba ai ko ta mafarki ko ta kwanciya da iyali ba ta da alaka da azumi za ka iya tashi kafin kai wanka kai sahur kai tawazimin ka ko za ka iya wanka sannan kai sahur saboda haka dai ba abin da ya shafi azuminsa inda wannan janaba ta mafarki ta same shi ne wanda ko da rana ma ta same shi na azumi ai babu komai ko ina mafarki ne wallahu a'lam a kamar yadda muke tanana ta addu'a masu neman addu'a kullum muna cewa Allah ya san bukatunsu ya san suwaye suka nemi a yi masa addu'a ya san wanda ma suna son addu'a ba su nema ba duk ya san kuma ya san bukata ta ya san taka to muna tawassuli da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi na shari ya sarra zuwa ga alkhairi Allah ya biya ma dukkan wanda suka nemi addu'a Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi na shari kuma ka canza zuwa ga alkhairi sannan ladabi na addu'a mu da muka sani addu'a in kai ibada ce ko ba ta faduwa kasa ba za a ji bahaushe ko dai a biya maka bukata abin da kake nema ko a baka wani abin daban ko a kawo ma da wani bala'in ko a aje maka ladan addu'a kaga babu hasara kenan yasa kullum muke addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi mata samu Allah ta kare shi mana da su zura'an ma Allah ka shirya mana da ita al'umma mu Allah ka tsora su kan hanyar sunna tabbatar da mu kan wannan sunna ka karɓe mu muna kanta Allah ka ba shugaban ƙasar mu lafiya Allah ka tashi ka sa. Allah ka karfashe shi wannan kasa ta mu Allah ya ba zama lafiya masu neman ta da alkhairi Allah ka danka alkhairin a hannunsu masu neman ta da sharri Allah kai mana maganin su ko kuma ka shiryar da su ko kai mana maganin su ko ka mai da sharrin a kansu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب to masha Allah ga abin da kuka tara sun ce an tara naira dubu hamsin da uku da ɗari tara da tamanin saboda haka da na jiya da na yau an sami dubu ɗari da ashirin da shida da ɗari biyar da hamsin da biyar wanda ina ga kama an yi kwabar da abin da ake mako ba Allah ya saka da alheri Allah ya ba da lada